ya dace da yammaci na shafara ga watan rubawan jira alif ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da yammaci na ɗaya a wata da biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiyya ta annabi isa da tarjo salam har yanzu muna cin cikin sulhul baqara wanda yau za mu tashi daidai gaba aya ta ɗari talatin da uku am kuntum shuhada da fatan allah ya dace da mu allah ta sarki ya shiga cikin lamarinmu ya kuma ayyukan mu kan cikin tsohon بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وبجد سمعت عليك سوى أم كنتم أم أم أم أم أم أم أم أم istifhamiyya An kuntum ko kun kasance ne wato shadirin shi ne ma an kuntum shuhada shin kuna nan wajen ne id hadara yaqub al-maut lokacin da mutuwa ta zo annabi yaqub id qala li da sanda yake cewa da ƴaƴansa ko yace da ƴaƴansa ya bani ya ku ƴaƴana wato ma ta'buduna min ba'di id qala li bani ma ta'buduna min ba'di ƙalu sai ce musu mai za ku bautawa ƙalu suka ce na abu ila ka bautawa allanka abin bauta ka ma'budak abin da kake bautawa wa ilaha abaika wato allah kuma abin bauta na iyayenka ibrahim da isma'il da ishaq wato ibrahim da isma'il da ishaq bauta guda ɗaya wa nahnu miƙa wuya ne gare shi mu masu yin addini ne irin wanda ya ce yi Allah ta taika ummatun qad khalat wannan al'ummar da muka ambata maka ko wancan al'ummar da muka gaya maka annabi Ibrahim da shi da ƴaƴansa da jikokinsa al'umma ne qad khalat waɗanda sun ne sun fice rahama kasabat abinda suka aikata ya tabbata a gare su na alkhairi ko aka sun haka wala kuma kasatun kuma abinda kuka tsururuta ya tabbata a gare ku laha ma kasabtu alaiha maktasabat ay laha ma kasabat min alkhairi wa alaiha maktasabat min alshar abinda ta tsururuta na alkhairi ya tabbata a kanta abinda ta tsururuta na shari shi ma yana wato ya tabbata a gare ta wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa'an awfa babu abinda za a ba mutum sai abin da yake laha ma kasabat abinda ta aikata ya tabbata a kanta wala kuma kasafin kuma abinda ta aikata ya tabbata a kanku wala tus'aluna ba za a taba tambayar ku ba amma kanu ya'malun akan abinda suka aikata ba za a tambaye ku akai ba a kowa za a tambaye shi iya abin ne nan ubangiji sama ta'ala yana gaya wa muhammad sallam cewa ni'ima ne maka gashi nan baka nan baka wajen da annabi yakub yake am kuntum shuhada idan hadara yaqub al-maut ko kuna nan sanda mutuwa ta zo masa wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamuhum ayyuhum yakfulu maryama wa ma kunta ladayhim idh yahtasimu Allah ya ce ai baka wajen sanda suka dinga jefa alƙalmansu ya ta sahamun suna yin yar ƙuri'a an gane ko ya tsara'una ƙura'a wato suna yin ƙuri'a ayyuhum yakfulu maryama wani ne zai dauki rayu ko kula da maryam wa ma kunta ladayhim baka wajen idh yaqtasimun Allah ki tilka wato min anba'in gaibi nuhiha ilayk Allah ki cewa wannan faida daga cikin labaran gaibi da muke maka wa'ayi zuwa gare kai baka san su ba mutanen ka musan su ba kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha kai da mutanen ka musan wannan labarin ba shine ma'ana wato am kuntum shuhada to ko kuna wajen ne kuna wajen ne kun halarci wajen ne iz hadara yaqub al-maut sanda mutuwa ta zuwa annabi yaqub ai ba ku wajen iz qala li banihi sanda yace da ƴaƴansa ma ta'buduna me za ku bauta wa mai ba'di a bayana qalu sai suka ce na'budu ilaha wa ilaha abarik za ku bauta wa allahnka allah iyayenka إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة أبو بوتاب ردايا ونحن له مسلمون مما تبين قوية نيزوا قريش أبدا دام قارت فهمت أن الشيوى annabawa gabaki ɗaya addininsu guda ɗaya ne bayan sun ce na abudu ilahaka wa ilaha abadi ibrahima wa ismail wa ishaq إله واحدة ونحن له واحد مسلم تفكر ذاك أكبر تفكير في البخاري مازال نفكر سوى نحن بنو العلات نحن بنو العلات أي بل الإخوة مو يعني مو أن وقو نحن معاشر الأنبياء ديابو مو تارن واتو بنو العلات ya'yan yan uwa ne wannan annabin ya haifi wannan wannan annabin kanin wannan annabin ne wannan wannan wannan annabin ne dinuna wahid addinin mu guda ɗaya ne ma ce yan uwa na bangaren kuba ke yan uwa na bangaren kuba a'mam a gani wato su ake kira da al'alat ya hannu banu al'alat mu ya'yan yan uwa ne mutanen annabawa dinuna wahid addinin mu guda ɗaya ne ka kowane annabi musulunci kowane annabi musulunci annabi yusuf alaihi salatu eh, wasallam ke tawaffani musulman wa shikini bi salihin ka karɓar yana ina musulmi mutanen sahara tufin audu mai suka ce rabbana afirka alina sabran wa tawaffana musulmin ka kowa musulmi wani kenan duk musulunci a kai kada wani yanzu ce shi ya sa yahudanci da kiristanci da kowane iri allah bai dora mutum a kai ba yanzu ka ce yahudawa yan bida'ar addinin annabi musa waɗanda suka kangare masu na in ka ce nasara waɗanda suka kangare wa annabi isa an gane ku haka abin da ke amma shi allah addini ɗaya ce a yi أقالك إن الدين عند الله الإسلام الدين أودك الله سنة مسلمتي إن الدين عند الله الإسلام الدين أودك الله سنة مسلمتي كما ترزام من إنك تي إنك تتبير هرزو على وجه الله يكو أن محمد صلى الله عليه وسلم هرزو مسلمتي كوي يزما باو أنت داعي إدرسي كيوان أن محمد صلى الله عليه وسلم دعوة الإسلام في عهد موسى الإسلام في عهد عيسى أجاني أما يو أنت الإسلام بمعنى عام واندى أن محمد في كي يسا جابر بن عبد الله الأنصاري في سيد البخاري في سيد مسلم يتي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار بعض يزيد الأبار الناظر بعيهودي ko ba nufari imani da abin da aka aiko da shi ba su sai raunin shi ta wuce hadisa abu huraira sun sai bukari sai muslim kullu mauludun yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntiju البهيمة البهيمة الجمعاء هل تحسون فيها من جدعاء قال أبو هريرة اكرهوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله دون أبو من هو يولد عن فطرة أنا هيفتس أكون مسلم يا سيدات بيد الشبه يهودي كوبا نصاري كوبا مجوسي تابو أو توسعي سلقي سوكلا دبا إذا انت تاشعي ورئتها هل تحسون فيها من جدعة kuna ganin mai tsagaggen kunne ko yankakken kunne a cikin ƴaƴan a cikin suna abi dawo da biziyada cewa a ba ma gani hatta yujaddi'aha haluha har sai masu ita sun dace mata kullu a gani har sai masu ɗan sun zama da shi bai hude ko ba nasari ko ba majusi amma shi Allah yana baka ɗa musulmi ne ke sa an haifi mutum kula yaro za ka yi na ɗabi'a kunya da kawo abu da wani sai ƙasa da kai wai kunya yake a gani al'imanu بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة العزى عن طريق والحياة شعبة من الإيمان قال كنيا إنك تين إيمان سيقى غيارو إينا تين كنيا سيقى غيارو إينا كارب اسكسا سيقى غوتين ياسان بلاك تقول إنك ويارو إينا ياسا تمثال يسجو عليه ينا سجود على بكر an gane ko ya ajiye wani gunki ko ya tsana yana yin sujuda a gabata ba zai yi ba an gane ko ubangiji subhanahu ta'ala tun da ya duniya annabawa da ya aiko wa laqad ba'athna fi kulle ummatin rasula an i'budu allaha wa tajtanibu at-taghut Allah ya ce aiko da manzo a cikin kowace al'umma an gane ko idan annabin ya sai ce wa al'ummarsa ku bauta wa Allah shi kadai ku guji bauta gunki na'budu ilaha wa ilaha abaik إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون وأن فإن إسماعيل إبراهيم تقول إسماعيل سوى إسحاق تيزو وأن الترتيب الأولوي كما ترتيب الأولين كما أقالي ترتيب الأولوي الأولى فالأولى وأن يبمطعي أشكرسه annabi ibrahim sanawa annabi isma'il sana annabi ishaq kuma tartibul awwali ne wato na farko a haihuwa na farko shi annabi ibrahim na biyu shine wa isma'il na uku shine wa ishaq to wannan ne cewa az-zabih az-zabih shine wa wa isma'il domin su yahudawa sai cewa az-zabih يا بني إني أرى يعني إني أرى وتؤدي وإني أرى أذبحك واتو رأيت في الملاجئ أني أذبحك ناقني أبجي سوى أنا ينكك قال يا أبو تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا كبا كبا to suka ce wai ai azzabih ishaq ne ba annabi isma'il ba saboda suna yi wato hasada ga larabawa to da ya ce albinu zabihai aga ga kuma ga akwai iskali annabi sun ce albinu zabihai ni ɗayan ababen yankawa nan ne guda biyu to wa dawa annabi muhammad sallam isma'il alayhi salam shi ne ya aka zo za a aikata Allah ce fadai rahu bi zikrin azim sai muka fanshe shi da abin yanka mai girma maimakon aika shi sai aka kawura ba? to baban sa ka bibi tarihi shi ma daban tarihi sun tabbatar cewa annabi isma wato a mahaifinsa abdullahi shi ma an zo za a aika shi an gane ko an zo za a kamar wato tabaqat ibn sa'ad an gane sirrat ibn hisham da sauransu haka za ka gani kwarai da gaske mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma an zo za a yi masa wannan kutankucin wannan yanka isa ce doguwa to kenan annabi da zabihain azabih al isma'il azabih al-thani abdullah bin abd al-muttalib agalikum bin abd al-muttalib to da kake zan zabih shine isma'il alaihi salam agalikum yake cewa na abudu ilahaka وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فكان كنا أنا كما أبنى ذا يكلا kamar yadda imam bukhari ya kulla babi cewa waye baban babu laifi kaka da ya ce masa wa uba kaka uba ne kaka uba ne shi yasa Allah ce wa bashirnahu bi ishaq wa bi mawla ishaq yaqub sai muka yi masa bishara zai haifi ishaqa bayan ishaqa kuma zai haifi yaqub tare cewa yaqub dan ɗan ne na ba ta gani to da ake faɗa ne kaka ubani ne kaka ubani to kuma sai aka ce yanzu ga dan uwan uba am sai aka ce shi ma uba ne sai aka sa shi wato a jerin gwano na iyaye na abu bi ilahak وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويا بابا الناس عزيزي ويا بابا الناس عزيزي يعقوب بني كما تبا أم كنت شاهد إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن لهم مسلمون to abinda malamin suka imam bukhari ya kulla bani akai shine wato na daga cikin ra'ayin wasu daga cikin malamai shine am dan uwan uba akul abi akul abi am kenan wato zai iya zuwa a matsayin wa a matsayin uba a harkar gado saboda wannan ayar zai iya zuwa a matsayin wa uba a wannan gado a harkar gado idan ya haɗu da 'yan uwa misali a ce mutum ya rasu ya bar ɗan uwa na uba kuma ya bar mata an amin a gani ko wa an ikhwa a gani ko ya mutu ya bar babba ya bar 'yan uwa 'yan uwa ce to shi nan, a ɗaya daga cikin matsaloli cewa wannan baffa ɗin zai iya hana cikin gado kaga ya salil ab an auna shi da Kuma ba baya barin su ci gado baya barin ɗan uwa su ci gado na an gani zai iya hana su ciki an gane ku zai iya hana su gado kwarai da gaske saboda me na abu ilaha wa ilaha abaika za bauta wa wato allanka abin bautarka na gaskiya abin bauta na iyayenka ibrahim da ismail da ishaq ila wa'ida wani anu lahu muslimu a sa'annan kuma ana iya fahimtar me ake fahimta akan cewa ila haka labazin ilahu an gane ko ilahu wa yazaraka wa alihataka idan ce alaha ya allahu ilahatan an gane ko domin al'ilahatu shi ne mafdar domin shi ta suka ce wa fir'auna an gane wa ya ya gyalika ya turku wa ilahataka wa ya turku ibadataka ya gyalika to ga kenan idan ka ce ilahu ay al-ma'luhu alladhi yu'lahu ilayhi kenan al-ilahu ko al-ilahatu ma'anarta shine al-khudu' wa tazallul wato kankan da kai da kaskantar da kai da mai da kai ba komai ba wa hiya al-mu'anwan bil ibada tace ake kira da ibada an ibada bauta to haka kenan mun ce ilahu to shi kuma qur'anin an ce ila yakan dauki ma'ana abin bauta al-ma'bud bi haqq ya dauki ma'ana kuma al-awsan al-awsan gumaka wa fi izatu ala qaumin ya'kufuna ala asnabihim asnamil lahum qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum

ذلكم قولي الأوثان هو المعبود بحق بزيج الأوكا أما الله الله والذي اسم لذات المعبود وانا الشباية إياه لا يتفرق ولا تغير أقالكم بايع تكسل ذا وبايع إيش قد شكوية أقالكم سيسا دول سنان الله ذا بيش مشتق أسماء الله جميعها مشتقة اشتقت من غيرها من الكلمات الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة الملك من الملك القدوس من القداس السلام من السلامة المؤمن من الإيمان المهيمن من الإيمان العزيز من العزة الجبار من الجبر المتكبر من الكبر الخالق من الخلق أما الله من الله الله من الله لم يشتق من غيره بطابش بيتش متكلمة بقى ليه؟ لأنك تقول عند النداء يا رحمن الرحمن يا رحمن يحدث الأجب والله أما في الله سبحانه وتعالى لا يا الله الله يا الله الرحمن يا رحمن الرحيم يا رحيم الملك يا ملك القدوس يا قدوس السلام يا سلام المؤمن يا مهيمن المؤمن يا مؤمن المهيمن يا مهيمن العزيز يا عزيز الجبار يا جبار almutakaddir ya mutakaddir amma Allahu ya Allahu rabbu samawati wal ard wama baynahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyan hal ta'lamu lahu samiyan hal ta'lamu ghayrahu lahu hadhi لو مثل هذا وكتب سامون جيسا سيبوي رحمه الله يتشكل لا روايا أوري قاولي رسولة ismul muhalla bi al bi al suna ne ga al a cikin sa amma wato al hadi la tanfasil an la tanfaku an ba ta rabuwa da shi da'iman tulazimu da'iman tulazimu la tatruku farfata ayn ko da fitina cikin sa to sai suka tabbatar da cewa wannan wani abu ne kuma daban tun daga nan zaka gane cewa Allah ɗin ba kai eh Allah amma ya ilatan wal ilahu ay alladhi yu'lahu lahu wa yufda'u wa 'inda wanda kasanta a wajensa na'budu ilaha wa ilaha abadi bautawa abin bautanka abin bautawa iyayenka ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahu wahida bauta guda daya wa nahnu lahu muslimun tilka ummatun qad khalat Allah ya tawaye da sunni suka shude laha ma wa awalakum ma kasabtum wato abin da ke tsururuta na aiki yana kanta kuma abin da kuma kuka yi yana kanku wala na amma kanu ya'malun ba fa za a tambaye ku ba akan abin da suka aiki ta ba ba za a tambaye ku ba an gane kowa za a tambaye shi shi kadai mai kai an gane ku ba wai za a tambaye kai da aiki wani kuma da tuhuma ba zai yi ba shi zai ci wala ta tuzir wa jirfin wizra ukhra wata rai mai daukar zalbi ba za ta take zalbin wata ba وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعي سوف يرى من بطأ به عمل لم يسرع به نصب دول أكي سيكش ولا نصب تقوى على قصة ولا تكشف الله عليه في هذا تفضل مشكور وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وبجد سؤال وتعالى وقالوا kuma sun ce su yahudi da nasara kudu ku zamo hudan maimakon cewa na lahu musulmun mu musulmi ne gare shi to su kuma sai suka saba wa iyayensu da kakanninsu wa ƙalu sun ce kudu huda ku zama hudu ku zama yahudawa labazin hud jam'i na ha'id kamar ka ce ha'il hul عود جمعنا عائد كتشي عود حائل واتو كتشي واتو حول وقالوا كتشي كونوا هودا وزموا يهوداوا أو نصارى أو نصارى كو وزموا نصارى نصارى إن جمعيني كو كتشي نصارى اسمه بلد أو اسمه حي أنقالي كو وبسنان قليل عبيت مكة أنقالي كو أتي نصرى نتو وتساتي والمفرد نصراني والجمع نصارى ونصرانة عن قال تساتي ما تساتي بتأنثى نصرانية مفرد تساتي نصراني يتأتي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وقالوا كونوا كذموا هودا يهوداوا Auna nasara ko ku zama kiristoci ta hatadu in kun ya ka za ku shirya kaji idan kun ya ka za ku shirya kul Allah ya ce bal millati ibrahim wato tabbas addinin annabi ibrahim za ku bi hanifa addinin da ya miƙe wa hanyar gaskiya wanda kuma ya kauce wa hanyar ƙarya wa makanin bil mushrikin annabi ibrahim bai taba zama daga cikin mushrikai ba ulu ku ce na billah mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abinda aka saukar zuwa gare mu na littattafai wa ma unzila ila ibrahim da abinda aka saukar zuwa ga annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaq da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal asbati da abinda aka saukar wa ƴaƴansa ƴaƴansa wato asbat wa qatta'nahu 12 ta asbatan umama umama idan ka ce asharata asbaban umama wato jikoki jikoki sha al-asbab dab'i na sibt ake an al-hasan sibt rasulullah sallallahu alaihi wasallam a sibt wato shi da jika al-hafid al jika an gane wa yajma'u ala al-asbab an gane ko yace wa yaqub da yaqub wal asbab da kuma abin da aka saukar wa ƴaƴan annabi yaqub ƴaƴan annabi kuma shi sa suke ganin cewa ina ƴan uwan yusuf gabaki ki dai annabawa ne to amma abin da Allah ya kawo shi mubahami ne ko mutashabih ba lalle su ba inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin to ga kenan sai to ne suke cewa zai baka wannan adadin in ka ce ya ga wata goma sha ɗaya ne cikon na sha biyu a shi ne cikon na nawa na sha biyu وتكملة لاثني عشر كوكبا kaga su goma sha ɗaya shi kuma ga shi ne cikon na sha to wasu ke ganin cewa al'asbatin ‘ya'yan annabi yaƙub ake nufi ‘ya'yan annabi yaƙub abu na yaƙub a salam su ake fi nufi wanda kuma wannan shi ne galibin wato ra'ayin kusan jimhur na malamin tafsiri kwarai da gaske wa ma kuke musa wato da abin da aka saukarwa annabi musa wa isa da abin da aka sauka wa annabi isa wa ma ukiyar nabiyun da abin da aka ba wa annabawa dukkanin su yi imani don rabbihim aka ba su da gwadon ubangijin su la nufarri ubama rarrabewa bayyana a'adi hom tsakanin wani ɗaya daga cikin su mu ce muna son wannan nuhibbu haza wala nuhibbu zaki muna son wannan wato ba ma son wannan la nuhibbu zalik ba za mu faɗa haka ba ba za mu faɗa haka ba wa nahnu lahu muslimun mu masu miƙa wuya ne ga Allah mu masu yin musulunci ne ga Allah mu mun miƙa wuyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga duk wayannan bayan an lissafa wayannan annaba ga baki daya mu musulmi ne su ma musulmi ne hadisi da cikin sahih bukhari manzon sallallahu yana cewa la tusaddiqu ahli kitab wa la tukazzibuhum kar ku gaskata su sai ku kare su ku ce mun yi imani da abin da aka sauka mana mun yi imani da abin da aka sauka zuwa gare ku آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم من يمان الأبد أن تكون ذو غريم من يمان الأبد أن تكون ذو غريم تشكر أما بقى سني العمل على كتابنا أي كتاب إذا أبد أن تكون ذو غريم تافه وإن أبوا لشون أكسو قائدة لنشين قائدة إمام مالك هو مصدر من مصادر مالك رحمه الله عالم المدينة شرع من قبلنا شرع من قبلنا domin cin kulu amanna billahi wa unzila ilaina wa unzila ila ibrahima wa isma'il wa ishaq kaga shar'u man qablana shar'u lana idza qaffahu Allahu alaina aw rasuluhu min ghairi nakir shar'u man qablana shar'u lana idza qaffahu Allahu alaina aw rasuluhu min ghairi nakir shari'a waɗanda suka zo jin kafin shari'a mu ce ma dama anna Allah qaffaha lana matukar Allah ya ba mu labarinta au qasaha lana rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam ko manzon sa ya ba mu labarinta min ghairi nakirin fi shar'ina ay min ghairi wujud i'tirab fi shar'ina la shay ya'tarib ma fi shar'ihim ba wani abu da yayi karo da abin da ke cikin shari'a idza wajadna 'arif alladhi ya'tarib bima fi shar'ihim fa shar'u shar'una an gane fa shar'u shar'una لا نعمل بما في شرعهم إلا إذا فقدنا ولم نجد ما في شرعنا الذي يكفينا فنمير إلى شرعهم حين ذاك ونقف السماء كتدوى بالشريعة أما متكر أقيع الشريعة مو تبذل أيك الشريعة شرع من قبلنا شرع لنا إذا كفوا الله علينا أو رسوله إذا قلت مثال وأن مي مثال شريعة دتاس موكما ba mu da ita a namu shari'a an gane ku a Allah subhanahu wataala da ya iga wa annabi sallallahu alaihi wasallam goma sha takwas a cikin fakil an'am ce guda yake nabi na hada Allah sai ce me fa bil hudahu muqtadi an gane ku wancan annabawa su Allah ya shirya fa bi hudahu muqtadi yani iqtadi bi hudahu yaqtadi wa tabi' millati ibrahim hanifa an gane ku taqtadi bi hudahu kai wato kai kwaikwayo ka shiryu da shiriyarsu an gane ko ka kwaikwaye su ka kwaikwaye su idan ka rasa shari'a ta sai ka aiki da shari'a an gane ko domin masadir ta shari'a a shari'a a mazabar malikiya suna da yawa sun kai ko tara ko sha ɗaya daga cikin ta alkitabu a sunna aljima'a amalu al-madina an gane ko sabbin shari'a مسألة المرسلة الاستحسان الاستصحاب أقاني سيك الشيء كوبا شرع من قبلنا شرع من قبلنا شرع من قبلنا يتركنا شرع من قبلنا شرع من قبلنا شرع لنا إذا قصف الله علينا أو رسوله من غير نكير وهذا الشريعة أود أن نسكبتها تلك أبو متقر الله قيامنا كيسا أنك بقى كبقى كبقى سامونا أبو بقى to shi ne misali wanda suke na ba da misali akan as-sadaqu bil manafa wato sadaki da dangogin amfani wanda za ka yi mun aiki shi ne sadakin yata ga wata fitan gata ta hawa za ta faɗi ka gina ta tsab an gane ko ko ga ga fili ya raka gina shi an gane ka gina mu wanda ka gina wata gidan na baka daga zuwa shekara kaza an ga gama kai mun 20 sai ka mun kullum to shi ne sadakin auren eh to a to an ce da samaniya hijab da annabi Musa alayhi salam ya faɗa ai su ne shekarun da ya ebe takwas yana noma ya ce bai na ta ashar fa min indi sai ce kuma wala uridu an ashuka alayka wa rasul takura maka ba ko ba ta kura <laughs> noma ne ko za ka shekara shekara takwas eh to kai ma daga ce to ga fili na nan in ka gina daga nan zuwa shekara goma shi ne sadakinta a sadaku bil manafa eh <laughs> ubangiji su wani ta'ala yake cewa wani amin na billahi wa maku zina ilaina ku ce mun yi imani da Allah da abin da aka saukar zuwa gare mu kaga sai Allah dan ya ce kolu ba wata ce ba to sun kwada zai ce ce amana rasulu ma unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na وفعلا غفرانك ربنا وعيك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها مكتسبة إلى آخر الآية فذلك كنا يبقى مسلمين واتو مسلمين وانا شيء جدنا ما سوى مسلم في شيء أعدل الأديان وأوسط الملل واتو مبي كم أجدي لي ما بكيتي بكريت قوة كوابا بزربين قوة ما ba wanda ya zarmewa an gane ko ya ce tsakanin ko suka ce tsakanin tsananin yahudawa bayyana ifrati al-yahud wa tafriti nasara al-islam awanu bayyana zalik yana nan tsakanin haka an gane ko yana nan tsakatsakiya musulunci to ka zalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna rasulu 'alaykum shahida Allah ya saboda haka ne muka sanya ku ummatun wasata ummatun udulan an ce awsat al-ashya a'jaluhu wa ajmalu wa ahsanu an ce wani abu mafi adalcin abu a katsaki abu mafi kyan su ko a mutane ga wani dogo zankararre kamar lisha ga wani dan gajere kamar fitifi amma ga wani matsakaici an gane ku matsakaici matsanci ya fi kyau shi bai zama dan wada ba ballantana a kife bai zama dogo ba ban ballantana a nemi hankalinsa a rasa <laughs> ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa fa in amanu idan sun yi imani sun ba da gaskiya bi misli a mantun bai da irin abinda kuka yi imani da shi faga da hita da tabbasin shirya wa in ta wallau idan sun juya da baya fa inna ma hum fi shiqaq wato tabbasira cikin shiƙaƙ wato shiƙaƙ al-mushaqqa wato an takuna fi shiq su kuma an takuna fi shiq ko fi shiq din aka suna gefe kaga ba an samu rabo kai suna cin kukunan su shi zai ce wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira duk wanda ya ja kin gaye nan annabi ya nan ko sai hagu annabi ya dama min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta zo masa wa ya tabi ghaira kaji ko ya ba hanyar da ba ta mu'minan farko ba wa ya tabi ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma walla. za mu jefa masa aikin sa wa nusli jahannam makoma sai ta ci wutar jahannama an gane fa inna ma hum fi shiqaq tabbas suna cikin rikici suna cikin raba gari suna cikin raba gari da ku an gane ku fasan yakfikahum Allah da sanna Allah zai isan maka da sharrinsu da sannan Allah zai isa maka da sharrin su ma'ana kaka ji tsoro domin duk sanda ka ce za ka riko da addini addini na gaskiya za ka sha wahala a fikfikun mullah wato da sannu Allah zai isa maka da sharrin su wasu samiyya domin shi mai ji ne da abin da bayan suke faɗa al'alim mai cikakken sani ne da halin da bayan suke ci <clears throat> ya ce si Allah ma'ana ku bi ko ku wato ku bi ku riko da ittaqidu أغانيكو اهتدوا كشرية ده صبغة الله ده الدين الله صبغة الله تشبعيه لي وديك بليغ ما حذف منه آدة الشبه ووجوه الشبه أغاني وتباب آدة باب وجوه الشبه ويأتي صبغة الله رمن الله ما في الدين الدين دين الإسلام ka sibghati Lahi fi maza. A wato sai a ce wato za mu ce fil wi'am wal iktifa addinin musulunci kamar rini ne a gane ko kamar rini ne wajen ya gamsar da kai ya kosar da kai ko ta ce ma. rinin Allah ne addinin Allah rinin Allah ne an tasa أنت كالأسد في الإقدام والشجاعة أنت كالأسد في الإقدام والشجاعة فقلت أنت أسد إذا هذا هذا التشبيه تشبيه بليغ بليغ هذا وحذرت فيه ماذا؟ أنت شبه وجه الشبه أقادكم تصيبغة الله addinin musulunci kamar rini ne na Allah wajen cewa in aka rini da shi wannan rinin ba وأنا goge ba ana faɗin يا wanda duk idan yi amfani da sabulu wannan bakin zai fita idan yau ka bature wannan sufa za ta fita wato duk abin da aka ce allah ne ya yi shi to ba isa canza shi ba ma'ana addinin musulunci da allah ya yarda da shi to zubi ne da tsari nasu ba ba wanda ya sai canza shi shi yasa suke cewa wato ah, da allah subhanahu wa ta'ala ke magana cewa la tabdila لخلق الله لا تبديل لكلمات babu canjawa ga kalmomin Allah ga addinin Allah dole yake sai ya rusa musulunci ba zai iya ba wannan kamar wato a cikin wannan akwai attihadi Allah subhanahu wataala ya tahaddi al-ibad an gane ko yana fito na fito ne da bayi akan cewa wanda yake ganin zai iya rusa addinin gansu gashi zai rusa wanda yake gani ziri ne nasa wallahi ba isa canza ba innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasra thumma yughlabun والذين كفروا إلى جهنم يحشرون yake cewa lalle waɗanda suka furce wa Allah suna ta ciyar da dukiya su yi fiƙuna an wada wani da an sabirin da yamna nasu an dinin Allah don su hana mutane wato shiga addinin Allah التي سينفقونها ذات تتيد بك حتى يدش إلى قيام الساعة فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة يعني ندامة ذاك ذا مس ندامة ثم يغلبون أقال سنقول ذا يغلبون كنت والذين كفروا ولا تكابر تشوى ألا إلى جهنم يحشرون الله سبحانه وتعالى ذي تترقع في جهنم يوام سلمسي وغت الله wannan الدين يريدني ne زبي Allah zubi an gane ko wa man ahsanu min Allah sibgha wani ne fa Allah kyan rini wa man ahsanu min Allah hukman li qaumin yuqinun waye fa Allah kyan hukunci da zubi da tsari da adalci qul la antum a'lamu am billah ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir wa hata bi kulli shay'in ilma ya san komai to dan me za a zo a cewa za a bata wa Allah addinin sa wani kenan wa man ahsanu min Allah sibgha wane ne fa Allah iya rini iya zubi da tsari ya yafi Allah iya kawo doka ya yafi Allah iya kawo tsari babu wa nahnu lahu abidun mu kuma su bauta ne gare shi abinda za ku faɗa mu bayi ne gare shi wato ana cewa abida ya badu ya badu ko abada ya abudu shi da tsini abada ya abudu a abudu la a'budu ko ba kai ki ba a'budu abada ya'budu wato idan ka ce bada wato idan ta zalla wa khada'a wa khasha'a in kasa da kasa sai a ce abada in yi kwantar da kai sai a ce masa abada ana cewa tariqul mu'abbad ay muzallal hanya mai daɗin takawa ana cewa turba mu'abbada ay khasiba hasa mai kyau wacce za ka tafi hankali ka kwanci a gani la khadkhaba fiha la wahan fiha babu tabbo babu taramtaram a cikin ta da za ka tafi hankali ka kwanci an ce abada ya abudu wa huwa abid wa abid an gane ko wato wa nahnu lahu abidun mu masu kankan da kai ne masu biyayya ne ga Allah abinda ake nufi kina masu kwantar da kai ne ga Allah ba sunan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa irin a ce Abdullah wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi libada subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahum min ayatina innahu samii'un basir hadith Abu Dharr Ghifari cikin sai Muslim ya ibadi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إضافة للتشريف هنا Allah subhanahu wa ta'ala yana dan ya ba mu ya girmama bayan subhanahu wa ta'ala an gane wa da wa abidun mu masu kankan da kai ne masu kan kwantar da kai ne ga Allah morewa bawa ya kwantar da kai ga Allah ka gane ko kullum bawa zai samu matsayi a wajen Allah idan ya tsara mai da kansa bawa an gane ko ka san ka kula kullum me ka ta asali in ka nace mata to za ka yi nasara miji da mata shine shugaban ta kasa yi kullum ita ɗaukaka ta a cikin takwantar da kai yake an gane ko a kaninka da Allah Allah ne shugaban ka shine sarkinka kullum a cikin kwantar da kanka a cikin ka ɗaukaka ka take idan ce man tawadu alillah rafa'a duk wanda ya ɗauka wato ya kwantar da kai saboda Allah Allah zai ɗauka Allah zai ɗauka ma tawadu ahadun lillah illa rafa'a ba wani wanda ya kwantar da kai saboda Allah ba sai Allah ya ɗaukaka shi girman kai ko ɗagawa ko nuna cewa da cika da batsewa da ni na isa da ba wanda ya isa ba na ganin fuska ba na ganin kowa ne gashi wannan ba abin da zai kai bawa sai taɓewa sai Allah an gane ko ba abin da zai kai bawa sai taɓewa sai Allah wannan sai duk galibi sai cikin sai bukhari da muka faɗa a sai muslim sannan kuma hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa bawa bawa duk sanda ya kwantar da kansa Allah zai ɗaukaka shi sa'annan kuma baiwarsa za ta bayyana idan ya aka saka yi girman kai Allah zai kaskanta shi alkibir kenan la yadkhulu aljannata man kana fi qalbi zarra min kibr sai wani ya adamu Allah a wani mutum ne shi yana so ya sa kaya masu kyau riga mai kyau cima mai kyau sai ke cewa wannan ba su nake nufi ba inda ma hajjami ne shirin jama'a ya ce ina maki ba, matsalin haƙƙo gabtun nan matsalin haƙƙi a gane ka ce ba ka san gaskiya wa gabtun nan dare da mutane in shari'a ta zo ta ce maka kaza ka ce to kana kwanta da kai Allah zai ɗauka kana zuwa ce maka ce wai ni kaza kaza ce ta Allah ya zargi kafirai ya ce duk abin da ga shiga tsakanina da kafare ni bisu ba ni girma na bane wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qadwatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun kafare bisu girma ma Allah ba matsayin sa bisu ba shi girman sa iya matsayin sa ba wal ardu jami'an kasa ba baki dayanta qadwatuhu yawm al qiyamah a dankin sa guda ɗaya rana kiyama qiyamah was samawati sammai kuma matwiyatun wato ababan tattarewa ne shi ma a danki daya wato yawon kiyama a ranar kiyama da ji subhanahu wata'ala amma yushrikun Allah ya tsarkaka ya fi karfin abin da mushrikai suke shirka da shi girma na ne bisu ba da da Allah bisu ba ni girma na ba bisu mai da ni yadda ya kamata su mai da ni ba to za su kenan shi kuma Allah subhanahu wata'ala zai kaskanta duk wanda ya daga kai kana daga kai Allah zai kwantar da kai eh kwarai da gaske ya ce wani hannu lawa abin mu masu bauta ne masu miƙa wuya ne zuwa gare shi sai ce mai tafi bane قل أتحاجوننا kulka ce musu a tuhajjuna na shin yanzu kwa dinga yin jayayya da mu kuma faɗa ku faɗa filla akan tsayin ta Allah da muta kan cewa abota wa Allah kawai shin lamarin Allah ya buya ne a fillahi shak kuna kukwanto a kan Allah ne kuna da shakka a kan Allah ne alaysa Allahu bikafin abda wai Allah wai ɗin bai isa wa bawa ne? ana jin Allah bai isa ba ne? har a ce ma ka wa Allah ka dinga jayayya hatuhajjunana shin shinkwa dinga yin jayayya da mu filla wajen tsaye ta Allah da bauta kwa dinga yin jayayya da mu akan haka wa huwa rabbuna alhalin wa huwa khaliquna wa rabbukum wa huwa khaliqukum kuma shine mahalicinku mahalicinku mahalicinku wa lana a'maluna amma ku sani lana a'maluna abinda muka aikata fa na alkhairi yana kanmu ko na shari wa lakum a'malukum kuma ake fa yana kanku ma'ana in kun yi bautar nan wa za ku yi wa kanku za ku yi wa kuma sha ne, umin kuma sha afali ku wa za ku yi wa wani an lahu mukhlisun to ku sani wani an lahu muwahhidun mu masu tsayin ta ne da bauta masu tsantsanta bauta ne gare shi in ku ba za ku yi ba domin mun sani ba ma hukaci irin wanda yake jin shi ba shi da Allah to wa a ah, to mana yanzu kai ka ce Abu absatu wujudi Abu shay al-aql as-salim wato yafiru kyakkyawan hankali yana kore dan samu abu kaɗan ka ce wato zama ci turash mafarusha fil abu amma la ahada yu'alij wato turashaha ba wanda ya kula da shi faɗa hada yumkin hada hada la yumkin طعام مطبوخ لا أحد يعالج لطبقه هل, هل هذا يمكن؟ ba zai yi ba ga abinci an dafa ba wanda ya dafa zai yi ba ina nufin samuwar abu la ani mu wato wato wujudin da ba'ar ba abincin da ke nufin samuwarsa sama. a ina nufin wato kula da dafa shi ɗin ɗabkuhu ɗabkuhu dafa abinci an ce ga abinci matsubuwo amma ba wanda ya kula da dafa shi An alhaza yankin al'afa wannan ba zai yi ba la yi min abada ba'id kullum bu'ad ba zai yi ba kwarai daga shi. a ce an samu abinci an dafa ba wanda ya dafa ba zai yi ba to sai a ce kai gaka samuwar bayi an gane wato samu wannan kasar al'ardu wa ma'aqla'at an gane ko a ce a sama wa mahtawat wato sama da abin da kusa kasa da abin da ta haɗe. an gane ko to a ce duk wayannan gabo wayannan abubuwa ba wai ba wanda yi su shiga rana da fitar rana sakamako da Allah yake yi kullum yau da kullum kace duk ba wanda kaga ba wawa irin wannan kai kai dai ka baka sanya ake kake girma bai ake kake tsufa ya kake kwanci ya kake tashi in ka mutu wai wai ka kwanta bacci ina ranka yake oho duk babu ka sani ba ka ce wai ba wanda yake wa'annan abubuwa shi zai ka cewa kul ka ce musu atu, tu hajju na nafila shi yanzu ko a dinga yin jayayya da mu akan Allah ala tauhidillah ala ibadatillah ala ikhlasil amali lillah akan tsayin ta Allah da bauta wa huwa rabbuna ay huwa khaliquna wa rabbukum khaliqukum shine mahalicinku wa lana a'maluna wa lakum a'malukum aikin kuma aikin ma fa muka yi bautar kan mu zai koma namu ku ba kanku zai koma da nake cewa ku ba Allah ku manzon Allah sallallahu ba fa aikin kaina zai dawo ladan danku ba a kowa kisa zai ce لها ما كسبت لكم ما كسبتم وتسألنا ما كانوا يعملون وان كلام yace wa nahnu lahu mukhlisun mu masan dan tsanta mutane gare shi wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisuna wa ma mukhlisina lahu dinu hunafa wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata wa dhalika dinu qayyima ikhlas al-amal lillah ikhlas wa ana ta infirad bil ibada tauhid bil ibada dayan tashi tsantsanta mutane gare shi kakka sa mata shirka ko na ko danya wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu ghadan mansura duk aikin da za ka wanda da shirka ka sa wani a cikin Allah zai wasa agna ana agna shuraka ya ala shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi tarku tarku wa shirka hadis muslim yace ni na wadata da aiki masu shirka duk wanda ya aikata wani aiki ya sa wani na nan bashi da shirkar sa shi ne ma'ana wa nahnu lahu mukhlisun mu wasu tsantsanta bauta da gare shi an gane ko Allah ba kai bauta ya ce ba a bauta da ikhlasi bauta da tauhidi bauta da tsayyantawa yake yasa yake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bai ce na abudu iyyaka wa nasta'in iyaka ba iyaka kai kadai muke bautawa wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakon ka wannan shine kace am taqulun ai bal taquluna shi da ma'ana am am taquluna bal taqulun tabbas kuna cewa inna ibrahim wa isma'ila wa ishaq wa yaqub wal asbata da jikoki ko ƴaƴan annabi yaqub kun ce kanu huda ne kun ce yahudawa ne ha kun ce kun ce yahudawa ne au fara ai wa na fara? kuma kun ce musu fara kun ce kristoci ne ha ku ce to waye wala ka bisul khabir ba wanda zai baka labarin gaskiya sai Allah an gane ko ba wanda zai baka labari na gaskiya in ba Allah ba to shikenan yanzu daga yau za ka yadda cewa wayannan yahudawa ne ko ba yahudawa ba Allah ce ba yahudawa ba ne menene su musulmi ne idan ce ce wani annabawa musulmi duk musulunci ake kiristanci bid'a ne na wancan addinin nasu yahudanci bid'a ne na addinin annabi Musa abinda Allah ya sani kawai musulunci inna dina 'inda Allah al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu a duk wanda ya addinin musulunci ya yi addinin da yake ba na musulunci ba Allah ba zai karɓa da gare shi musulunci kawai Allah ya sani a matsayin addini inna dina inda Allah islam al-yawma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina na zabar muku addinin musulunci shine addini raditu billahi rabba wa bil islam dina raditu billahi rabba wa bil islam dina shine kadai abinda Allah ya yarda shi addinin musulunci Allah ya ce am da tabbas kuna cewa inna ibrahim wa annabi ibrahim wa isma'il da isma'il ishaq wa yaqub wal asbab da jikokin annabi yaqub ko ayyan annabi yaqub kanu wai sun kasance huda sun kasance yahudawa au nasara ai wa nasara kuma wai kiristoci ne sai Allah ce kulka ce musu a antum a'lam wai shin ku ne mafi sani amilla ko kuwa Allah ne da ku da Allah wa ya fi sani in ma yahudawa ne ai Allah ne zai faɗa in ba yahudawa bane Allah zai faɗa Allah ya ce ba yahudawa bane musulmai ne musulunci suke kasu yaudare ku wani ya zai cewa ya fi cewa ya addini abin da ake magana tafshir din nan ya kirkisantar da jama'a a dukkan da saƙo-saƙo na yankunan ƙauyukan garuruwan musulunci a nan musamman na arewa sai a zo a ci, ka ga ba guje wai arewa ka talla ko kuma ka ga ba ƙauye a mai talla wai wai ka ga ya koma arewa don naka ya lalace ya koma kirista wai ya ce wai wai yanzu yake addinin gaskiya to ka turo fada din naka ko rabaran din naka ko abin da fasto din naka ce zo ce musulmi addinin da yake gaskiya ne zo ya jawabi ya zo ya jawabi ya ce akan gaskiya yake ya zo ya jawabi yake cewa ƙulka ce musu a an tuma ainihin amilla shin kuka ka sani ko kuwa Allah ne wa man azlam kai ba fa mafi zalunci mimman ka tama shahadatin inda hu min Allah wato mimman ka wato mimman ka tama shahadatin fiye da wanda ya koyi wata shaida inda hu da take wajensa an gane ko ya koyi wata shaida da take wajensa da take wajen cewa ya san ba akan gaskiya yake ba addinin musulunci ne gaskiya ya sani sai ya ɓoye sai ce minallahi ai lillah shahadatan lillahi kenan an gane ya ɓoye shaida dan Allah dan Allah shaida da ya kamata a bata ita dan Allah wala ya abu shuhada idza ma dudu an gane ko kada masu ba da shaida su in ba da shaida a ce lori maliki na kasu wani kina wa mallahu bi ghafilin Allah bai zamo mai rafkana ba amma ta'malun gabanin abin da kuke aikatawa ba tilka umma wata fa al'umma ce mun yi jawabin umma umma yana zuwa ta'ifatu minan nas wasu ayari na mutane shine anan umma yana zuwa matsayin jagora inna ibrahim kana ya kace jagora ne أمة يكن زموا طائفة من الزمن واتكر بعد أمة ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة إذا مكتب كتاب مصر عذاب إلى أمة إلى زمن كنا إذا هو الزمن معدودة أي يدد أنا سوى أمة أنا نقول مسلم وهاوة وآتوا إن هذه أمتكم أمة واحدة addini ne addini ɗaya addini kaga abu hudu kenan wato jama'a jagora zamani addini irin eh. tilka ummatun wasu wasu ayari ne wasu jama'a ne al'ummatai ne daban-daban qad khalat ay qad mabat wadanda suka shude laha ma kasabat abinda suka aikata ya tabbata gare su wala kuma suka fito kuma abinda suka aikata ya tabbata gare ku kaga kenan kowa aikin sai yana tsara wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura karkace Allah ce wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu mun rubuce abin da duk bayi suka gabatar ko abin da mun rubuce ba an gane duk abin da kai mun rubuce wannan kira ba wani tashin hankali ba za ka ci aikin wannan ba wannan ba ko zurfin wannan ba wannan ka tsaya ka aiki wanda ya kamata wala kuma ka fito abinda kuma kuka tsirnuta kuka aikata ta bata gare ku wala tusaluna ba za ba a taɓa yi muku tambaya ba amma kanu ya'malun akan abin da suka aikata kowa shi za a tambaya wannan kina abinda muku dadi da alƙawarin ladan wannan muku dadi su shiru Allah ka yafe mana Allah ka taimake mu kafar zama da kuma sa'a kusan ci karatun ya to kusan gangara gaba daya ban ji za mu ƙara karatu sama da uku hudu eh, baqiya iyamun qala'il أرى لا آه، نجاوز أكثر من أربعة أيام تقريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم نعم سنة نعم تو ما شاء الله نعم